Baya ga ziyarar da kwamandan rundunar tsaron kasashen tafkin Chadi Manjo Janar Lamidi Adewushin ya kawo a kasar Nijar a farkon mako inda suka tantauna da babban hafsan hafsoshin Nijar Janar Sani Garba dangane da halin da ake ciki a yakin da kasashen yankin tafkin na Chadi ke kafsawa da kungiyar Boko Haram. Sa'o'i 48 bayan haka babban hafsan hafsoshin Najeriya AG General Olune Sakin shine ya bakunci kasar ta Nijar inda aka yi ganawa ta kusan awa ɗaya da rabi tsakaninsa da takwaransa na Nijar janar Sani Garba wanda kuma daga bisani ya yi wa shugaba Isu Muhammadu bayanin abin da ke tafa da shi a wannan ƙasa. Hafsan hafsoshin na tarayyar Najeriya AG General Oloni Sakin ya ce wa manema labarai. As a cost visit after meeting with the chief of uh, defense staff Nigerian Armed Forces. Bayan mun tantauna da takwarana na niger na zo ne in jinjina wa shugaban kasar saboda goyon bayan da yake ba sojan kasarsa a yakin da muka kaddamar ta Boko Haram da kuma irin yadda yake ba da kulawa ga rundunar haɗin gwiwa ta yankin tafkin Chadi a matsayinsa na shugaban rikon kungiyar kasashen CBLT. Babban harsan hafsoshin Nijar Janar Saini Garba ya sanar cewa bayanai daga fagen daga sun yi nuni da cewa askarawan kasashen da ke cikin wannan fafatawa sun ci karfin kungiyar Boko Haram. Wace ya ce a yau an cakula mata lissafi ta hanyar ragargaza dukkan wasu manyan makamai da ta mallaka. abinda ya rage mata karfin karawa da sojoji gaba da gaba ko yake har yanzu kungiyar na barazana ga sha'anin tsaro a wasu yankunan inji janar sain Garba rikicin Boko Haram wanda ya bazu daga Najeriya zuwa nishar ta bangaren kudu maso gabas yau fiye da shekara daya ya haifar da taɓarɓarewar al'amura da tsayawar harkokin jama'ar yankin kamar yadda hukumomi suka rufe kasuwanni a wasu ƙauyuka biyu na jihar Difa a makon jiya saboda haka dan majalisar dokokin ƙasa daga mazaɓar wannan karkara honorable bulu muhammadu ke fatan ganin an hamzarta shayo kan wannan matsala nan da wata guda in allah yarda da mana zai so da yara mu da sohin mu ba musamman ina za mu shiga to shine muke fata allah ubangiji gwamnatin niger da nigeria su hada kansu da chad cameroon wannan abun a idashin nan da kwanake kadan dan inda mana ya sabko za mu shiga masana a yau akwai mutanen da suna titi ko ruwan sha babu akwai mu wakilu su ne a sunansu muka zo iyakan gurin mu mu ce gwamnati ya tashi ya tashi ya kama ma mutane mu har ka tsoro ba mu shiga cikin ta sai dai mu musu addu'a A ci gaba da matsakaimi ga kungiyar ta Boko Haram, Majalisar Ministocin Jamhuriyar Nijar a taronta na yammacin jiya Laraba ta saka hannu akan wani kudirin tsawaita dokar ta ɓaci a yankin Difa wanda za a gabatarwa Majalisar Dokoki nan ba da jimawa ba da zummar ba askarawan ƙasar 'yanci da hurumin gudanar da aikin tsaro wurjanjan ba sani ba sabo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a Jamhuriyar Nijar.